Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Harin makamai masu linzami da Amurka ta kai wa Siriya biyo bayan harin makamai masu guba da suka kashe kimanin farin kaya ɗari yana barazana ga dangantaka tsakanin Amurka da Rasha babba abokiyar ƙawancen gwamnatin Siriya da ake ɗorawa alhakin kai harin. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa jiya Juma'a cewa harin zai yi matukar shafar dangantaka Amurka da Rasha kuma ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa bisa ga sanarwar da Kremlin ta fitar. Da take mai da martani akan hare-haren Rasha ta ce za ta dakatar da yarjejeniyar matukar kula da nufin kare aukuwar hatsari na tsautsayi tsakanin jiragen sojojin Amurka da na Rasha da ke gudanar da ayyukan soji a sararin sufurin jiragen sama na ƙasar Siriya. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nike hali ta faɗa a wajen wani taron gaggawa na majalisar ɗinkin duniya jiya juma'a cewa shugaban ƙasar siriya bashar al-assad yana wasa da hankalin ƙasar rasha ta wajen ɓoye mata makamai masu guba da yake da su abin da ya yiwu ya sa rasha take goyon bayan gwamnatin ido rufe Da alamu Amurka tana ƙara ɗaura ɗamara a kan batun Siriya tare da bayyana cewa mai yiwuwa Rasha ta taimaka wa gwamnatin Assad kai harin makamai mai guba da ya kashe sama da mutane 80 a lardin Idlib. Kwana ɗaya bayan harba makamai masu linzami 59 a sansanin mayakan saman Siriya da aka yi amfani da shi wajen kai harin makami mai guban. manyan jami'an sojin amurka sun ce suna nazarin hujjar da ke nuna cewa gwamnatin siriya ta samu tallafi wajen kai harin bayanan ma'aikatar tsaron amurka jiya juma'a ya biyo bayan suka sau da dama daga washington dangane da rawar da rasha ta taka a syria waɗansu suna zargin moscow da ƙorafin wato ƙoƙarin haifar da rudani dangane da amfani da makami mai linzami da syria ta yi wajen yayata abin da suke kira shaidu da ba su da tushe. jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ki ba da shaida kai tsaye jiya juma'a da ta alakanta rasha da harin makami mai guban da aka kai ranar 4 ga watan afrilu a garin kan shaikun sai dai sun bayyana cewa sansanin mayakan saman rasha yana wannan wurin kuma an san dakarun kasar ta rasha da ke siriya suna da kwarewa ainihin akan makamai masu guba miliyoyin mutane suna cike da hatsari a arewa maso gabashin Najeriya yayin da cibiyoyin ayyukan jin kai suke ƙoƙarin shawo kan illa hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Ko da yake ƙungiyar ba ta da tasiri kamar lokacin da ta fara ta da ƙayar baya a shekara ta 2009 sai dai har yanzu ana fuskanta barazanar tsaro yayin da miliyoyin mutane suke fama da yunwa. George Cornell, coordinator ayyukan bunƙasa yankuna a Majalisar Ɗinkin Duniya shi ya arewa maso gabacin Najeriya. ya ce shawo kan matsalar zai ɗauki lokaci cornell wanda yake zaune a maiduguri babban birnin jihar borno cibiyar kungiyar boko haram ya bayyana cewa Overall, we have more than 2 million people that have the onset the Boko Haram crisis. And out of these 2 million people, 1.8 million people are still in northeast Nigeria Ya ce farkon wannan shekarar kungiyar agajin na neman tallafin dala miliyan dubu ɗari duka-duka dai muna da mutane da mutane miliyan biyu da suka rasa matsugunansu tun da kungiyar boko haram ta fara ta da hankali daga cikin waɗannan miliyan biyu kuma mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas suna zaune a arewa maso gabashin najeriya yayin da kashi tamanin cikin ɗari na mutanen suna zaune a cikin al'umma kashi ishirin cikin ɗari suke sansanai farkon wannan shekarar kungiyar agaji suka nemi tallafin dala miliyan dubu ɗari cornell ya bayyana cewa kashi biyar cikin ɗari na kundin wato kuɗin da ake bukata kaɗai aka samu bisa ga cewarsa ba agajin abinci kawai ake bukata ba amma ana bukatar sake gina cibiyoyin jin daɗi al'umma da suka haɗa da gidaje da duk ɗakunan jinya da kuma samar da tsaro ya ce idan aka biya wa aka biya mutane muhimman bukatunsu na rayuwa zai wuya su shiga kungiyoyin boko haram jam'iyyar united democratic party ta ƙasar gambia ta samu rinjaye a zaben majalisar dokoki bayan shafa shekara da shekaru tana adawa a wannan nasarar yanzu jam'iyyar ke da rinjaye a majalisa da kuma fadar shugaban ƙasa bayan nasarar da shugaba adama boro ya samu a zaben da aka gudanar a watan disamba ya kada shugaban ƙasar da ya daɗe bisa karaga mulki yaya jami jam'iyyar udp ta samu kujeru tala To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari iya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Dana ga abin mamaki na yi gamo kan soyayya ne ɗauki, ni mai zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana akwai wani sirki da ɗanɗano na yi ban tantance ba ina cikin tafiya da karambani na ana ruwan sama yamma ta ba rana ina ta sauri na doshi makwanci na sa'in da shi ne tushen labari na magana jari ba za ku bi na bashi ba kwatsam idanuna sai suka yi hange wata kyakkyawar sura a jikin shinge sai na ji duk kan zuciya na hawaige na ta maza na daure ka na daddake shin aljana ce ko ko ba ita ce ba da sallamar da ta yi ta sauyi tunani na sauti na muryar ta da ya sauka abin kunne na sautin da ya burki ta siga ta jiki na sa'i guda sai na ji jiri ɗiba na saura kaɗan zube kasa ban shirya ba ta ce da ni dan Allah kar ka ji tsoro na ni ma mutum ce tamkar kai zo ka ji kaina zan so ka yarda da Allah bar ko kwanto na idan ka ce a to mi ban kwana a agaji ba zan yi maka tilas ba sannan ta kara kan hakan tana cewa ina da labari mai tsantsar rikitarwa idan ka ji tilas za kai kokawa bani kai na masauki in zan hutawa zan ba ka labari na ba zan ɓoye ba dubanta ne yau sau ɗaya ne yau karawa sai na ji tausayi na ta yi kwararowa a zahiri dai yanayinta akwai kyan natsuwa sai na ji tsoro na yayi gushewa na ce masauki ba za ya gagara ba gare ni ɗaki ne kwaya ɗaya gun kwana na ce ta shiga ciki na dawo waje na zauna domin in kare haƙƙin addini na minti kaɗan fara ɗiba na ina ta yin sakar so kuma ban saba ba can a cikin bacci na tuni soyayi nisa mun hatta ma maganar aure kuma ba wasa an ɗaura auren daga ƙarshe ba sa insa mun sha kuma har ma ni mun yo nisa gare ni wannan labarin bata furta ba zakara in ka je cara gari ya waye da na farka ko sai na ga garin ya waye da na leka ɗakin kai na tuni ya juye don babu kowa sai dai tafin sawaye ita har labarin sun tafi ba mu zanta ba na yi shirin bin sahu na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano ta dan dubayya ka ɗauki biro zana in za ka iya in faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba. Yayi Iro. idan kai ne ya za ka yi ka sa na a wai ta bature mood eh, wai idan kai ne ya za ka yi akwai lokacin da muka hira eh. da nazibi nake tambayar sa nace masa wai wannan wannan waka labari na wannan labari na din nace mm. masa wannan labarin ya faru ne ko kuma dai eh, ya faru ne koko ka ce mafarkin ne ko da mafarkin ne ko a <laughs> eh, labarin ne eh. yace sai dai yace ba zai bani amsa ba sai dai saurare na biyun na biyu labari na biyun eh ci gaba kenan ci gaban eh. ci gaban wannan labari amma dai labarin da dadi amma dai a ah, da dadi amma amma amma in kai ne ya za ka yi ne in ka farka ka ga ba komai din nan baka ganta ba ya za ka yi ai to an kuma sai ga wani sauki eh wata wata kila ce to anya kuwa in gamo kenan nayi <laughs> haka yake to ga gaisuwar sashi hausa na muryar amurka mm. zuwa ga wakilinmu sani shu'aibu na malumfashi muna taya shi da iyalansa murna auren ɗansa wato sa'id da zainab muhammad duru wadda za a yi ranar juma'a din nan mai zuwa hmm. wato sha hudu kenan ga wata na afrilu a eh. masallacin annur da ke mai tama a babban birnin tarayya abuja hmm. bayan sallar juma'a Allah Ubangiji ya sanya alheri kuma Allah Ubangiji ya ba da zaman lafiya Allah ya sa an yi a dace Allah ya sanya albarka. Amin amin. Ga ɗan gaisuwar sashi Hausa nan zuwa ga 'yan majalisa irin su Nana A. Lawal da Shu'aibu Ashiru Kauran Wale sai gaisuwar Ismail Sharif a isra tare da mustapha zanna sai kaili tran tare da tukur dauda sai gaisuwar abubakar sha'u zamani tare da sa'ima yusuf da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga shugabar majalisa ismail umar bima mai gombawa tare da hmm. adam a adam gashuwa sai ismail sagu ismail tare da muhammad sani suleiman sai gaisuwar naziru rikikiya na fata na faɗi sunanka hmm, daidai a kanan damu eh. tare da ibrahim adamu isufu hmm. sai zaharaddin zaharaddin abin da ya rubuta kenan hmm. sai kuma hafsa da mu modibo tare da alhassan ibrahim sai musa s salisu zage tare da ibrahim halliru sai muhammad sufyan hassan da fatan kuna da lafiya Ɗan gaisuwa zuwa ga 'yan majalisa muhammad nazif dauda tare da hawa'u ishaq suleiman sai ibrahim hussaini da muftahu labaran sai hmm. gaisuwar hamza Haris kayu tare da babangida tela sai jamilu abdulmuminu tare da nura Usaini sai Suleiman Isa da Abdullahi Salihu sai kuma Abdulrahman Hassan tare da Umar Sani. Hmm. sai yakubu yaks injiniya a babban birnin tare abuja sai baffa magaji tare da abubakar muhammad sai kuma ibrahim dauda isa tare da sa'idu ibrahim da fatan kuna kunanan lafiya dan Bangaisuwa zuwa ga khalifa umar sani sai ibrahim ahmad Ahmad tare da Zubairu Bala sai Muhammad Kabir Argungu sai Muttaka Lawan tare da Alhaji Allah da Abubakar sai Barkisu Abubakar tare da Muhammad Adamu Sakwa da fatan kunanan lafiya muna kuma gaida Hamza dan Hajiya tare da Suraju Isa sai Abba Sani da Umar A Usman sai Mamuda Mai Shayi Ahmadu tare da Ado Abdullahi sai Nuhu Dahiru tare da Kairat Baby kamar yadda ta rubuta mm. sai ya haya ya'u da jole vaniza sai sani sani da zulkifilu jamilu sai kuma gaisuwar majalisar garin kwankwaso su ma 'yan majalisa bare huce ne kuma mm. sai abdulmajid idris tare da ibrahim suleiman mai laba tare da ibrahim yusuf abdullahi da muhammad na rasulu a ƙarshe sai audi soyes da fatan dukkuna nan lafiya to zan fara ne da sakon gaisuwar fatan alherin na filin abari ya huce da alhaji muhammad dan malam wanda aka fi sani da bamako mm. sai kuma kuma audu kwaya malali Ah, malai Ibrahim da na fara jiya ce su kai sunan ka kenan Audu kwaye ce a ba fa kwayar da ka sani ta buguwa ba ta magani <laughs> eh baban sai ai kemis eh, yawa eh. <laughs> to an haife shi daidai lokacin yin kemis din ne <laughs> to sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga awal harka oil sai kuma dan Ladi Bumako da Muhammad Kabir Daura na gidan rediyo a Libati a Kaduna sai iliyasu Ibrahim da kuma Ibrahim Alkama dukansu a Libatin haka kuma zan fada kai tsaye zuwa zuwa ga hukuma ko kuma in ce majalisar filin abar ya huce ta shafin facebook amma inda zan fara da abubakar abubakar direban tanka npc gombe depot hmm. sai kuma wani a barewa college zaria hashimu kubau sai ga fatan alherin zuwa ga nura awalu na mai tawassali makarfi sai abubakar adamu gombi da kuma ada kole adoyi sai zubairu haruna ibrahim ga fatan alheri ta abar ya huce zuwa ga husaini muhammad ahmad da kuma imam a awwal gaisuwar fatan alheri zuwa ga buhari nusa kwamarawa da kuma ahmad tauhid tare da khaliluddin zango sai na'ima ibrahim da kuma gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce zuwa ga lawal adamu ketso kazauri sai salman khan sidi sai kuma gaisuwar fatan alherin zuwa ga ibrahim ma'azu da nuhu mai dare gaisuwar fatan alheri zuwa ga habibu rufa'i da abubakar kaura abdul jabbar da chaulin tofa ga wani mai sunan kamar daga tana ya aiko mm, <laughs> to sai sale umar faruk da kuma sanusi umar gwarzo da ƙarshe gaisuwar fatan alherin zuwa ga mustapha s lawal da balasha aibu sai balaraba prince b da kuma Muhammad Haladu sai Samuel Paul. ga fatan alherin ta kare da ishak Salihu TRW da kuma Safiya Abdulkadir. Haka. na zafi asnani to um, a makon da ya shige mm. usmanu ka ce mana akwai labarin direba da mature mm. eh, ai ka san da kai labarin Ah, alhaji mai addaba direba da direba eh. ya tashi ramawa ya bar shi sai da yana zaga irin tuma da gudu <laughs> shi kuma alhaji an tsorata ya bi shi ya zaci yan fashi ne ya sai eh, ka gama gudu ya ce hutu ya hutu dama exercise ne atisaye ne atisaye ne ya ma tun yana sakandare rabonsa da ya motsa jiki <laughs> to shi ne sai tuna min wai wani labari ne irin turawan nan masu zuwa yawon shakatawa mm. ga garuruwa mm. sai ya sauka a arewacin najeriya ya ce to yana neman hayar direba Hmm. wanda direban nan shi zai dinga ɗaukar shi ya zazzaga da shi gari gari misali daga wannan jiha a wannan jiha da shi hmm. to kai bature da ciye-ciye ka cika za ka ci wannan ka ci wannan to idan kuna tafiya a mota hanyar gari shi direba yana ta tuki ga hmm. gilas a rufe ga AC kawai sai sai kai bature sai ka ce masa excuse me sai okay okay shi kuma direba irin ka biye shi din nan sai sirri ya saki hutu sai ya masa tusa a mota ah, wari ya yi direba hmm. can bayan kamar awa ɗaya biyu sai sake ce masa excuse me sai ya bashi hmm. direba fa ya ce wannan fa ga sai na yi maganin shi <laughs> to shi ne fa da aka shirya shi to kai gobe za mu yi tafiya za mu shiga irin don ya ji labarin dajikan nan na yankarun kuɗin nan hmm. lafiya lafiya ne za a kai shi ya ce to shi kenan ashe direba da ya tafi gida da daddare shine zogale shine rama shine dan wake komai sai da ya ci ya samu ya tsumi da daddare to eh. da suka kama hanya tun da dai bature ya bashi sara excuse me ake cewa za a yi tusa a kaga lafiya eh, um. eh, sai ya waiwaya kalle bature ya ce masa excuse me ne bature ya ce masa okay go ahead I said <laughs> ya sake tusa ya saka mishi tusa bature ya kau da kai ya kau da kai kai yadda hakura eh. can bayan kama awa ɗaya sake ce bature excuse me hmm. ya sake danna mai shek hmm. ah, sai ai bature kai wannan fa ba za ta ɗauko ba yi haka yi hmm. haka yadda hakura ai ta uku ma yana sake bacci excuse me sai ya ta saka mai sai kawai bature kau da kai kau da kai ce pack pack <laughs> ya mai gefe tukunna <laughs> ya buɗe ƙofa ya ce I think you have a problem with your kidney <laughs> wai yana tsammani yana tsammani yana da matsala da kidney shi kodarsa eh, kenan eh. to shi da daga sai yake ce masa waya aka yi shi tusan shi haka ta ninka tashi wari sau biyu ne <laughs> ko uku ma sai ya ce masa ai nan ka zo gida ne hmm. eh, ya ce to saboda haka in kana so to ka zo sai a baka abincin da zaka ci irin wannan <laughs> bature ya ci na na ina mm. ya san ba zai ci ba to shi eh, ne to da kai labarin mai abin nan to shi ma shi da tusa ya rama mm. tusa aka mai ita ya rama shi kuma wancan kaga tsorata shi mm, to shi ne da labarin da ka tuna mun amma na ganka da wasu takardu kai ma da zai ai lokaci ya kure sai dai ko gobe idan Allah ubangiji ya kai mu ina da wani labari wani eh. mai sauraro ya aiko mana eh. Allah ubangiji ya kai mu da mu gabatarwa da masu sauraron mu to Allah ubangiji ya nuna mana sai makon na gobe ma sauraro a madadin Usman Ahmad Kabara. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa mu huta lafiya. Thank you. entonces el so sad. madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.